لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه من إنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da shiga wannan wato wata mai albarka wannan watan azumi wanda yau muke daya ga watan ramadan ta shekarar 1400 da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina daidai da uku ne ko ko hudu daidai da biyu ga watan uku a biyu ga watan hudu shekarar dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya kawo mu mun ƙara shigowa kuma abinda wannan wata mai albarka inda muke muraja'ar littafin Allah mai tsarki wato muke karanta wasu ayoyi don mu tunatar da kanmu kuma mai kokari mai aiki da abin da ya kamata mai aiki a ciki da su kuma alhamdulillah kamar yadda karatuttuka waɗanda suke za su iya cinowa tun a baya mun ka karanta ah, ayoyi waɗanda yake sun shafi wannan sura mai girma wato suratul bakara kuma mun iso waɗansu ayoyi insha Allahu ta'ala ayoyin da za mu karanta a wannan shekarar suna da alaka matukar alaka da ku iyayenmu mata musamman wato tambayoyin da suke yawan gudana za ga cewa ana tambaya abu kaza abu kaza to insha Allah ta'ala ayoyin da zamu karanta a wannan shekara za ga cewa sun kunshi da yawa daga cikin hukunci hukunce hukunce irin waɗannan akwai hukunce hukunce na ciyarwa akwai hukunce hukunce na shan kayan maye ma akwai hukunce hukunce da suke sun shafi marayu akwai hukunce-hukunce da suke sun shafi al'ada ta mata wadda suke abin da suke yi sannan kuma akwai hukunce-hukunce da suke sun shafi aure da kuma saki da yadda ya kamata a yi su akwai hukunce-hukuncen da suke sun shafi shayarwa da wanda ya kamata a ce misali ya jibinci wannan al'amarin akwai hukunce-hukuncen da suka shafi mata kaba matan da suka rasa mazajensu duk waɗannan hukunce-hukuncen wannan izufin guda ɗaya wanda yake muka shige ci duk ya tattara su gaba ɗaya da waɗansu ma ƙari waɗanda yake ba mu ambace su ba insha Allah ta'ala kuma kamar yadda dai muka saba tunda ba wai karanta muke don ya zama abin nan ba a duk abin da ya kamata a ce mun tunasar da kanmu za mu tunasar da kanmu musamman abin da yake ya shafi ɓangaren 'yan uwa da kuma abin da iyaye mata wanda kuma insha Allahu ta'ala malam zai karanta mana wasu daga cikin waɗannan ayoyi muna kan ayata biyu ɗari da sha ɗaya wato salbani isra'ila kama atainahum min ayatin bayyana malam bismillah لمن yana cewa salbani isra'il kam na min ayatin bayyana. wa man yubaddil lahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab yake cewa salbani isra'il ka tambayi banu isra'ila kam na min ayatin bayyana. ayoyi nawa muka kawo musu waɗanda yake nu waɗanda suke bayyana hujjoji sai kuma yake cewa wa man yubaddil lahi. duk wanda ya zama ya musanya ni'imar Allah Maɗaukakin sarki min ba'di ma ja'atuhu bayan wannan ni'imar ta zo masa fa inna Allah shadidul iqab to hakika Allah mai tsananin ukuba ne dama kamar yadda bayani ya gabata za mu ga cewa wannan surar ta ɗauki dogon zango tana bayani akan banu isra'il da irin ni'imomin da Allah Maɗaukakin sarki ya musu da irin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar musu annabi Musa kadai a lokaci guda sai da aka bashi waɗansu mu'ujizozi aka ce ayoyin aya a ran wajen ana nufin mu'ujiza ma'ana mu'ujiza da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa za mu ga cewa abubuwa ne daban-daban tun daga kan sanda kan cewa in ya fitar da hannunsa zai zama yayi haske da sauransu da kuma ji abin da Allah madaukakin sarki ya sanya masa waɗansu abubuwa waɗanda lokacin da fir'auna ya bujire ya zama allah maɗaukin sarki ya kawo musu waɗannan jarrabawar daban-daban ba arsalna ko kufana ya zama an yi musu ruwa mamaku wanda yake ya hana su sakat wal jarad aka yi musu ruwan fari ya zama sun lalata gaba ɗaya amfanin gona wal kummala ya zama an sanya musu wato kwarkwata ta zama ta dame su kowa an ka dame ko ka duba shi ga cewa kwarkwata suna damunsa saboda kawai sun bujirewa saboda sun bujirewa ayoyin Allah madaukin sarki wadda fadi'a Allah madaukin sarki ya musu ruwan kwadi ya zama mutum kamar yadda malamai suke yin bayani mutum zai ajiye zai tanadi abinsa abincinsa wanda yake rita in ya buɗa sai ga kwadi a ciki waddama ya zama ana samun jini wato kamar wani abu mai kama da jini yana kwaranya haka shi ma ayatin mufassalat to yana ɗaya daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki wato mu'jizozin da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa alaihi salam saboda me su waɗannan mutanen na Fir'auna ya zama sun saduda ya zama sun miƙa wuya to shine yake cewa salbani Isra'il yake faɗa in ma ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nema ya zama ya tambayi banu Isra'il din ko kuma wato kai karan kanka ka tambayi waɗanda yake banu isra'il da suke takamar cewa su wato zababbun allah maɗaukakin sarki ne ka tambaye su gaji kam aka yi nahu min ayatin bayyana ayoyi nawa ne sau nawa muka ba su muka hore musu muka ba su wato mu'ujizozi waɗanda suke bayyana hujjoji na cewa annabawan da suka zo musu sun zo musu da gaskiya ne amma duk da haka sai ya zama sun mujiri shine abinda Allah maɗaukin sarki yake tunatar da yake tunatar da mu a nan wajen za mu ga cewa babu annabin da wato Allah maɗaukin sarki ya huwa ce masa irin waɗannan mu'jizozin irin annabi Musa amma kuma babu waɗanda aka samu cewa sun bijire irin waɗannan mutanen nasa yake cewa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya zama ya musanya ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya yi masa min ba'di ma ja'atuhu bayan wannan ni'imar ta zo masa fa inna allaha shadidul iqab to hakika Allah mai tsananin ukuba ne me Allah madaukin sarki yake so ya ja hankalin mu akai cewa idan Allah madaukin sarki ya kawo maka waɗansu abubuwa ya buɗe maka waɗansu abubuwa waɗanda yake za su zama hujja a gare ka ya zama ta bujire to ka tabbata cewa bujirewar nan da kai ba za ta su faɗi ƙasa banza ba daga ƙarshe hukuba ce Allah maɗaukin sarki zai wa mutum bijirewar hukuba take jawowa shi yasa mu ga cewa waɗansu daga cikin wato al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama suna neman cewa a nuna musu mu'jiza wanda yake za su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan mu'ujiza din to shi ne ake faɗan cewa abin da ya sa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ga irin waɗannan mu'ujizojin ba saboda duk wanda aka nuna masa mu'ujiza ya zama kuma daga baya ya dawo ya bujire ya fanɗari to Allah madaukin sarki sai yayi masa hukuma Allah madaukin sarki sai yi masa azaba shi yasa ma a ayar anan wajen yake cewa fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukin sarki mai tsananin hukuma ne za mu ga cewa kafiran makka sau nawa za su zo suna cewa wato ba za su imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba har sai ya yi wani abu kaza wannan dutsen na makka hatta fujura lana min al-ardi yanbu'a sai ya zama wato yana bubbugo da ruwa an sani garin garin makka ba gari bane da ruwa amma suka rika lissafo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu abubuwa waɗanda suke cewa ba za su imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba har sai sun ga waɗannan abubuwan tukuna to idan da a ce kuma wannan abubuwan duk da suka lissafo ba za su gagara Allah maɗaukin sarki ba amma da a ce za su zo ya zama kuma mutanen makaɗin sun bijiri sun ƙi yin imani da abin da suka gani gashi nan ɓalo-ɓalo to fa inna Allah da iqab uquba ce za ta biyo baya shi yasa mu ga cewa annabawan da suka gabata Za mu ga cewa duk lokacin da ya zama sun samu wata an zo musu da wata mu'jiza su mutanen nasu idan ya zama mutanen sun bijire wa wannan mu'jizar sai kaga cewa hukuba ta faru daga baya haka ya faru akan wato annabawa daban-daban daga cikin waɗanda yake sun gabata to sai yake cewa zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wato an kawata wa waɗanda suka yi suka Allah madaukakin sarki an kawata musu rayuwar duniya wa yasharuna min alladhina amanu kuma suna yin izgilanci ga waɗanda suka yi imani wallazi na taƙau fauƙahu yau malafiyama wallazi na taƙau waɗanda suka tsoraci Allah suka bi dokokinsa fauƙahun yau malafiyama za su kasance samansu ranar alkiyama wallahu yanzu kuma ya sha'u Allah maɗaukin sarki yana arzurta wanda ya ga dama bai gaira hisab ba tare da ƙididdiga ba wannan ita ma wato aya ce take bayyana mana yadda Allah madaukin sarki yake wato hukuncinsa zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya za mu ga cewa ƙyale kyale na duniya kawa na duniya za mu ga cewa waɗansu waɗanda ba su imani da Allah madaukin sarki ba sun fi ka fantamawa sun fi ka shakatawa sun fi ka jin daɗi watakila na rayuwar duniya saboda me Allah madauki sarki istidrajin su yake yi hatta idza farihu bima utu ahadnahum baghtatan fa idza hum mublisun wato sai mutum ya riga yana ganin cewa ya tumbatsa ya cika ya tumbatsa yana fariya da abin da ya samu na kyale-kyale na duniya na rayuwar duniya ahadnahum baghtatan sai Allah maɗauki sarki ya zama ya danke shi ba ratsi ma'ana babu shiri babu tsammani babu zato babu tsammani fa idza hum mublisun sai ka gan cikin wato ya mutsi a cikin rudani fa quti adabirul qawmi alladhina zalamu sai ya zama Allah madaukin sarki ya yanki wato gaba daya duriya ta waɗanda ma suka yi wato kafirci walhamdulillahi rabbil alamin to dama haka Allah madaukin sarki yake hukuncin sa kada ki dauka cewa wai soyayya ce ta Allah ya zama wane ya fi ka fantamawa a duniya a'a wannan ba shi ne kiyasi ba kiyasi shi ne tsoron Allah halaukin sarki kiyasi shi ne ya zama ka kyautata wato ayyukanka kiyasi shi ne ya zama ka kyautata zuciyarka amma ba kiyasi ba ne ya zama wato wane ya fi ka kyale-kyalen kaya ko kuma ya fi ka ado ko ya fi ka misali kyan fata ko ya fi ka kyan sura ko wani abu mai kama da haka wannan ba fi bane a wajen Allah madaukin sarki shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum Allah madaukin sarki baya duba irin surorinku wato kai fari ne ko baki ne ko wane ne da sauransu wala ila ajsadikum ko kuma jikunanku jikinka cewa kai kakkarfa ne kai ko kuma wannan ba abin da lango langwe ne misali Allah madaukin sarki baya duba wannan walakin buru ila qulubikum abinda Allah madaukin sarki yake dubawa shine wato zukatanku wa amalikum da kuma ayyukanku to za mu ga cewa waɗanda suke sun kafarta har a yanzu misali a yadda yanayi yake gudana za a samu cewa kasashen da suke kan bijirewa Allah madaukin sarki koyaushe in aka nuna maka su sai kaga cewa kana sha'awar su kana ganin cewa wato sun fi kasashen da suke suna biyayya ga Allah madaukin sarki ma sai kai ta mamaki kana ganin cewa to ashe abin yaya abin yake kasancewa ne yaya mu muna biyayya ga Allah madaukin sarki amma kuma mu ba ma jin irin wannan dadin to wannan ba shine abin da ake yin kiyasi ba ba shi ake yin awo da shi ba shine Allah madaukin sarki yake faɗawa waɗanda suka yi imani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu cewa idan ka duba waɗannan daulolin na kafirai na ga cewa an kawata musu wato alhayatar duniya rayuwa ta duniya duk wani kyale-kyale na duniya za ga cewa ka same shi a har ma waɗanda yake baka taɓa sa ba to shi ne babban abin da ya kamata mutum ya zama ya gyara ya gyara zuciyarsa za ga cewa ana cewa musulmi gori ana cewa misali ku kuna nan kuna ta tunani kuna faɗan waɗansu hukunce-hukunce marasa kima alhalin kuma tunanin mutane yanzu ya zarci har ma waɗansu sun je duniyar wata kamar yadda dai suke faɗa har waɗansu sun je duniyar wata ma'ana amma tunanin ya wuce na wannan duniyar amma koma wata duniyar yanzu ita ake tunani amma ku har yanzu kuna nan kuna wai cewa Allah ya ce annabi ya ce waɗansu hagori suke faɗa ko kuma su rika cewa kuna nan yanzu ku musulmi kuna riko da wannan addinin wannan gidadanci ne ƙauyanci ne tsukakken tunani ne rashin wayewa ne da sauransu ya zama ana ta faɗa maka wannan kai kuma watakila kana jin zafi a zuciyarka cewa an ce maka ba ƙauye ba gidaje mai tsukakken tunani mai tsukakken kwakwalwa an faɗa maka duk waɗannan kalmomin sai ka rika hankoran ya zama ka samu wato wayewa ka samu budewar kwakwalwa ka fita daga cikin wannan gidarancin ka fita daga wannan ƙauyancin to wannan ba shi bane a'a idan ya zama ka gyara zuciyarka ka gyara tsakanin kin gyara tsakanin ki da Allah madaukakin sarki to wannan ya fi duk wannan maganganun da zai faɗa saboda duk wanda ya zama bai gyara tsakaninsa da Allah ba ƙarshe abin nan da yake tunani ɗin watakila ka ga cewa ya zama ma babu wata ba wani hutu da yake samu a cikin zuciyar da yawa daga cikin waɗanda ake ganin cewa kamar sun fi kowa hutawa a wannan rayuwar ta duniya ba hutu suke yi ba watakila za su nuna muku ko a fim ko a wani abu misali cewa kamar sun fi kowa rabauta sun fi kowa samun rabo amma kuma a hakikanin al'amari ba haka abin yake ba shi yasa za mu samu cewa wasu da yawa waɗanda yake sun yi fice a cikinsu sun yi suna ana ganin cewa tauraruwarsu tana haskawa a duniya amma kuma sai mu ga daga ƙarshe sun sha guba ka rasa menene dalilin shan wannan guba sun mutu ko kuma waɗansu kaga sun hau can saman ƙoƙololuwar bene sun faɗo ka rasa menene dalilin da ya sa a'a ke ce baki sani ba babu wannan raha ta zuciya wadda Allah maɗaukin sarki ke ya baki a matsayin kita wadda yake kin yarda da Allah madauki sarki cewa shine ubangiji babu wannan hutun na zuciya a cikin tashin hankali suke suna nunawa ne misali a screen ne kuke ganin su cewa kamar misali suna dariya ko suna yin wani abu amma zuciyar tasu cike take da damuwa cike take da kuma da yake wannan damuwar babu Allah a cikin zuciyar ba za a iya gaya wa Allah cewa misali ya yaye wannan damuwar ba to sai mutum ya ɗauki mataki a karan kansa cewa bari ma gaba ɗaya ya bar rayuwar ya faru da yawa daga cikin irin waɗanda ake ganin cewa shahararru ne to ka gani kai kai ne kake ganin cewa an kawata musu rayuwar duniya ɗin amma kuma a hakikanin al'amari ba a cikin hutu suke ba a cikin wahala suke wa yasharuna min alladhina amanu shine abin da muke magana cewa za ka ga cewa suna yin izgilanci ga waɗanda suke sun yi imani ko yaushe za ka cewa za ka rana cewa misali kana yin addini addinin da kake yi yaya ma za ka zo a karni na ashirin ka zo kana tunani irin na karni na bakwai ko karni na shida ko karni na bakwai an wuce wannan lokacin yanzu ba wannan tunanin ake ba a wanda yana izgilanci da misali masu zuwa masallaci ko kuma yana izgilanci da yadda kike sa tufafinki wataƙila kana kina sanya tufafi kina yin iltizami kina shiga wanda yake addini ya yarda da wannan a shiga sai a ga cewa kwakwalwaki a tsoke take ba ki riga kin waye ba watakila ba idan za a yi waɗansu taron in kika je da irin wannan shigar ba za a yi maraba da ke ba kin sanya hijabi kin yi shiga ta kamala kin yi shiga ta wadda addinin musulunci wadda Allah waɗauke sarki ya da wannan sai ya zama ana miki izgilanci da wannan shigar ko kuma a rika kirkirin waɗansu abubuwan ana faɗa saboda ya zama an yi izgilanci da wannan misali a ce ai wannan wato hijabin da aka sa ba a san me abin nan mutum ya rufe jikinsa amma ba a san me zuciyarsa ba zuciyar watakila ɓatacciya ce kada ki damu da wannan shi ɗan ne ruɗin shi ɗan ne ko kuma a ce ka ga misali ana haskowa a cikin labarai ko a wani abu ana cewa misali an samu mace ta sanya bunguje da hijabi ta yi sata wannan duk dan a ɓata hijabin ne ba wai maganar sata ba ce saboda ai a komai ana samun lalatacce ana samun wanda yake kuma mai barna tare da cewa kuma inda za a samu waɗansu waɗanda yake za su yi barnar waɗanda yake su ba sa sanye da irin wannan ba za a zo ana aibanta su da wannan shigar tasu ba don haka da kada ki damu da cewa wani zai zo ya aibanta shigarki matukar dai ki yarda da Allah maɗaukin sarki ki ƙoƙari koyaushe ya zama Allah maɗaukin sarki shi ne a gaban ki ba wani ba in Allah maɗaukin sarki ya yarda da ke to da gaba ɗaya jama'a masu kada su yarda da ke mana idan ya zama Allah maɗaukin sarki ya yi fushi da mutum to ai ko gaba ɗayan jama'a za su yarda da shi wannan mutum ya gama taɓewa duniya da lahira to saboda haka kada ki damu da maganar waɗansu a'a ya zama yardar Allah madaukin sarki ita ce koyaushe a gaban ita ce za ki gabatar ya zama in kin yarda da shi to kowa ne ma ya nuna cewa bai yarda ba matukar dai Allah madaukin sarki ya yarda da wannan abin rike wannan abin kada ke wasa da shi tun zamanin Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ga cewa duk wanda ya karba addinin musulunci izgilanci ake masa shi yasa ma Abu Sufyan yake ba da labarin cewa lokacin da ya zo sarkin sarkin rumawa hirakal ya kira yasa aka kira su dan yi masa waɗansu tambayoyi daga cikin tambayoyin da yake masa yake cewa su wane ne mabiyan shi wannan mutum da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo wasiƙa yana neman shi wannan shi hirakal ya karba addinin musulunci to sai yace a je a duba a cikin fatakin da suke zuwa daga wannan garin shin da akwai waɗanda yake makusanta wannan mutumin sai aka samu Abu Sufyan Abu Sufyan da aka zo da shi ɗaya daga cikin tambayoyin da aka yi masa sai yake ce masa shin waɗannan mabiyan nasa raunana ne wato mutanen da suke ba su da galihu ko kuma mutane ne waɗanda yake masu ɗaukakan matsayi shi ne sai yake cewa raunana su ne suke mabiyansu sai shi firakar yake cewa to dama haka annabawa suke haka manzanni suke yi wato waɗanda suke raunana cikin mutane su ne mabiyansu mabiyan manzanni raunana ne daga cikin jama'a saboda haka ke ma kada ki ɗauka cewa saboda kin samu kanki a cikin misali hali na rauni cewa kamar wato wato mutum asara yi a'a ba asara ba ne dama raunana su ne mabiya manzanni kamar yadda za mu ga abin da izgilanci kada ya zama ya kautar da ke shi yasa wa na min na amanu amma Allah madaukakin sarki ba azzalimi ne. ba zai haɗa miki ya zama a duniya kin yi biyayya gare shi waɗansu kuma suna ganin cewa wannan biyayyar kamar ci baya ba ne sannan kuma ranar alkiyama ma ya zama ke ce a baya ba a'a ba haka bane shi ya ce wallazi na kawo fawqahum yawmal qiyama waɗanda suka ji tsoron Allah suka bi umarninsa suka sanya shamaki tsakaninsu da azabar Allah to su kuma suna sama ga waɗanda yake sun yi sun yi kafar ranar alkiyama su ne can sama da haka Allah maɗaukin sarki zai sakanta musu ya zama wannan izgilancin da aka yi musu a duniya su kuma za su rama a ranar lahira za mu ga cewa tun zamanin annabi nuhu wanda shi ne farkon manzanni da Allah maɗaukacin sarki ya auko lokacin da ya kira su shekara ɗari tara da hamsin ya zama sun ƙi amsa masa yayi yayi da su suka ƙi amsa masa daga ƙarshe yake faɗa cewa ubangiji waɗannan fa ba za fa fi yi imani ba to shine sai aka ce masa to ya sassaka jirgin jirgin ruwa yana sassaka jirgin ruwan sai a zo in aka zo wucewa sai a ce a ah, yau kuma wa'azin ya koma wannan sassaka yau saki aka koma kuma ai da ya fi maka kai ma a rayuwarka ka zo duk ka ishi mutane da maganganu kullum kai ne kaza kai ne kullum abu Allah kai ne kullum abu Allah ai da ma sakar ka koma da ya fi maka to shi ne annaba nuhu yake cewa in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun idan ya zama kun yi mana izgilanci to mu ma za mu zo mu yi izgilanci kamar yadda kuke mana izgilanci kanka da ta cewa wanda zai maka izgilanci akan biyayya ga Allah maɗaukin sarki da kai cewa babu wata rana da za ta zo wanda yake ba za ka rama ba rana za ta zo wanda yake za ka rama wannan izgilancin da aka yi maka za ta zo ka rama yaushe rana har kiyama shi yasa Allah yake cewa wallazina taqaw yau yawmal qiyama waɗanda suka tsorashi Allah suka yi masa biyayya suna saman waɗanda suka yi imani suka yi suka yi kafirci ranar alkiyama ai shi yasa ma za mu ga cewa kamar yadda ake majiji za ka ga mutum a TV haka yan aljanna insha Allah Allah madaukin sarki ya sanya mu daga cikin su za su rika ganin waɗanda yake suke cikin wuta sai su rika tambayar su hal wajadtum ma wa'ada rabbukum rabba haqqan shin kun samu wato abinda alkawarin da ubangijin ya yi muku kun same shi gaskiya sai su fa abin nan sai ke fa hal wajadtum ma inna wajadna ma wa'ada laqad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mu mun samu abin da Allah madaukin sarki mana alkawari gaskiya ne to ku kun samu wannan alkawarin ya zama gaskiya mana yin wuta ake tambaya kenan alu na'am sai su ce i eh, mun samu cewa abinda Allah madaukin sarki wato ya yi mana alkawari gaskiya ne kenan wannan abin da aka ce za su je su samu narko rana alkiyama sun same shi Shi ne yake cewa wallahu kuma ya yasha'u bi gairi hisab Allah madaukin sarki yana azurta wanda ya ga dama da gairi hisab ba tare da kididdiga ba Shi shine koyaushe abin da ake bayani cewa arziki in aka ce arziki ba wai ana nufin dukiya ba saboda arziki wato ya tattara kalmomi daban-daban da yawa kada ki ɗauka cewa dukiya shine arzikin da Allah maɗaukin sarki zai miki babban arziki da Allah maɗaukin sarki ya niki shine imani da Allah maɗaukin sarki babban arziki kenan babu kuma wani arziki wanda yake wanda yake ya zama kin yi imani kina bauta wa Allah madaukin sarki to babu wanda ya fara bauta babu wanda ta fi arziki a duniya irin ki da haka ke kina ɗauka cewa wannan kyale-kyalen da kike gani na waɗanda suka yi kafirci cewa wannan shine arziki wannan shine cinyewa ba shine arziki ba arzikin imani da Allah madaukin sarki ya baki ya ce nake a zuciyarki shine arzikin da babu irinsa to kuma Allah madaukin sarki yana azurta wanda ya ga dama ba tare da ƙirdiga ba mu dawo ma a rayuwar duniya ɗin wani abin za ki ɗauka cewa misali idan aka ce daga yin hisab ba tare da kin yi zato ba ba tare da kin yi tsammani ba Allah madaukakin sarki zai azurta ki don haka ba lissafin ki cewa in aka tara ɗaya da ɗaya shi zai ba da biyu biyu a tara da biyu zai ba da hudu hudu a tara da hudu zai ba da takwas takwas a tara da takwas zai ba da sha shida wannan lissafin ɗan adam kenan an gane ko wannan lissafin ɗan adam kenan wurin allah madaukin sarki za a iya samun ɗaya a tara da ɗaya ba da ɗari ma ko fiye da haka shi yasa abin da ke cike lissafi ba shi ne abin da allah madaukin sarki yake lissafi ba don haka in kina roƙo ki roki Allah madaukakin sarki ba tare da kin yi masa kaidi ba ba tare da kin yi da baibayi a lokacin da kike addu'a ba kice ya Allah ka zarta arzurta da arziki wanda yake mai daɗi ya Allah Allahumma rzuqna rizqan tayyiban mubarakan bi albarka a ciki haka ake roƙon Allah madaukakin sarki amma kada kai wa Allah haddi kada ki wa Allah haddi ki ce ya Allah ka azurta ni tunda arziki yawanci abin da muke kallo shine dukiya kuɗi ko da ce misali ya Allah ka azurta ni in samu miliyan uku wannan kike nan. amma idan kika bar wa Allah maɗauki sarki zaɓi to shi kuma ya san yadda zai azurta ki ba dole kuma ya baki dukiyar ba amma zai iya baki jama'a jama'a arziki ne ko ba haka bane jama'a arziki ne wanda yake mutum ba zai same su haka ba zai iya baki ya zama matsayi matsayi arziki ne ya zama magana da zaki mutane gaba ɗaya za su ansa inda za ki ce ai abu kaza gaba ɗaya kowa zai ansa ya zama yayi yi wannan abu ba tare da kin sa ko kwaban ki ba wannan arziki ne Allah madaukin sarki ya bari sannan kada ki ɗauka cewa misali idan mutum yana sana'a wanda yake ake garin cewa kaskantacciya ce karamar sana'a ce wanda yake ba a samu a cikinta kada ki ɗauka cewa ba za ki irin addu'ar cewa ya Allah ya azurta ki irin wannan arzikin wanda yake mai daɗi kuma mai albarka ba ko kuma ki rika tunanin cewa wai kamar yadda misali waɗansu za ka ji suna cewa wani ana cewa su addu'ar cewa su je makka da madina misali sai suke ganin wannan abin kamar ya yi nisa da yawa ya yi nisa da yawa kamar ba watakila su ba su kai matsayin su wannan addu'ar ba ba su kai matsayin su je iyafar ma balle su shiga jirgi balle su je waɗannan garuruwa to wannan mutum idan ya zama yi wannan bai san girma da wato yadda Allah madaukin sarki yake bai girmama Allah madaukin sarki yadda ya kamata a ce ya girmama shi an gane ko Allah madaukin sarki zai iya kwararo maka arzikin ba tare da kin yi tunani misali a cikin sana'o'i wanda yake kanana zai iya kasancewa misali ɗaya daga kamar misalin da nake kawowa kamar a ce yankan farce misali mutum yana yankan farce za a ga cewa kamar karamar sana'a ce wanda yake wanda yake yin ta kamar bai kai ya kawo ba ko ba haka bane muna daukan wannan ko amma kuma me yankan farce zai iya kasancewa misali za a ga cewa kamar ba wata dukiya zai iya tarawa ba a rayuwarsa amma wani lokacin zai iya zuwa misali ya yanke wa wani mutum mai kima mai martaba ya masa ba tare da ya san cewa wannan mutum mai kima ba ne sai ya zama allah maɗaukin sarki ya sanya wannan sana'ar da ake ganinta kamar ba ta kai ta kawo ba an ce misali yanzu kuma shi ne ma zai riƙa yi wa gwamna yankan farci ko shi zai riƙa yi wa shugaban ƙasa yankan farci ko ba zai yi ba zai yi ko ba haka ba ne to wannan idan ya zama haka shin wannan sana'ar tasa ta kai shi kololuwar sama ko bata kai shi ko amma ina nufin a duniyanci ta kai shi kololuwa ko ba haka bane ba kowa bane zai iya zuwa misali inda ma yake zuwa ba kowa ne zai zauna a inda yake zama ba to haka Allah madaukin sarki yake sa wani abu idan ya zama kayi wa Allah lissafi to sai baka da wannan lissafin nasa amma idan ya zama ka bar masa al'amarin to sai ya zama wannan al'amarin da ka masa ya yi maka yadda zai zama ya yi maka wato daɗi shi ne ake nufi eh, wallahu yanzu kuma yin sha'u bi gairi hisab Allah maɗaukin sarki yana azurta wanda ya ga dama ba tare da wato ƙididdiga ba ba tare da lissafi ba kanan nasu ummatan wahida da can mutane sun kasance al'umma ne guda ɗaya fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa munzirin sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ya aiko da annabawa bashirin suna masu albishir da aljanna wa munzirin suna masu gargadi da wuta wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi ya saukar musu ya saukar da littafi tare da su bil da gaskiya li yahkuma bainan nas dan wannan littafin ya zama yayi hukunci tsakanin mutane fi mahtalafu fihi a cikin abin da yake sun yi saɓani a cikinsa ba waɗansu ba ne suka yi saɓani a cikin nasa illallazi na utuhu sai waɗanda ya zama an kore musu wannan littafin an ba su wannan littafin min ba da ma ja atumul bayyinat bayan ayoyin Allah bayyananu sun sun zo musu baghyan bainahu saboda hassada da suke sun ƙullata a tsakaninsu fa alladhina amanu sai Allah madaukin sarki yayi wa mutane wa waɗanda suka yi imani ilhama ya shiryar da su limakhtalafu fihi wato zuwa ga gaskiya cikin al'amarin da suke yi sabani a cikin sa min alhaqqi na gaskiya bi iznihi da izinin sa wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici wannan ayar ita ma tana ci gaba ne da bayani akan wato kamar wasu wasu wato bayan kisar bayan aikin hajji da aka yi da waye da sauransu kisoshi na annabi ibrahim yanzu waɗannan ayoyin suna bayyana mana waɗansu al'amura ne waɗanda yake kafin kuma mu shiga ayoyi da suke masu hukunci hukunci yake bayyana mana yake cewa kanan nasu ummatan wahida da can mutane a dunkule suke al'umma guda ɗaya ma'ana jama'a guda ɗaya babu saɓani a tsakanin babu saɓani a tsakanin gaba ɗaya akan musulunci suke ba daidai bane yadda waɗansu suke bayanin cewa kamar wato halittar mutum da aka yi an halicce shi ne bayan an halicce shi yana rayuwarsa rayuwa irin ta daji yadda allah madaukin sarki ya ba mu labari ba haka bane annabi adam idan da haka ne da za mu ce annabi adam rayuwa ya ta daji wanda kuma ba haka bane shi sa zamu ga cewa Allah tun a suratul baqara farko yake cewa wa Allah man adama al a kullan Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adam duk sunayen komai sunayen komai dama asalin mutum ai in kana so ya zama ilimin mutum ilimin ka gaba daya ai sanin sunaye ne sanin sunayen abubuwa shine ilimi ka san cewa su wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne to Allah madaukin sarki ya sanar da annabi Adam kenan rayuwar da annabi Adam yayi ba rayuwa bace ta wato ta mutumin daji wanda yake bai san komai ba kamar yadda suke cewa primitive rayuwa ba irin wannan rayuwar yayi ba wanda za a ce misali rayuwar kan dutse ko kamar yadda waɗansu arna arnan kan dutse suke rayuwa a yanzu za a ga cewa kaya ma cikakkun kaya ba ta samu sai dai su amfani da waɗansu abubuwa misali na ganyayyaki ko waye annabi adam ba haka bane gayi wata su gaba ɗaya da iliminsa da saninsa da basirarsa da kuma wato hikimarsa Allah maɗaukin sarki shi ya yake cewa nasu ummatan wahida wato mutane sun kasance al'umma guda ɗaya alal islam akan musulunci akan addinin musulunci don haka addini na asali wanda Allah madaukin sarki ya saukar da annabi Adam a bayan ƙasa shine addinin musulunci kuma wannan addinin ya ci gaba da wato yaɗawa a tsakankanin yaɗansa, su ma ƴaƴan nasa suka ci gaba da gabatar da addinin musulunci sai ce ne fa ba a sallahu nabiyyi na mubashiri abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda yake cewa a wajen fassara wannan ayoyi yake cewa da mutane a dunkule suke al'umma guda fahtalafu sai suka sai suka sabani sai suka sabani ya zama an fara samun waɗansu bara gurbi suna saba wa addinin to waɗannan bara gurbin da aka fara samu su ne suka janyo fa biyu na mubashirin wa munzirin sai Allah madaukin sarki ya aiko da annabawa mubashirin suna masu bishara ga waɗanda suka yi biyayya ga Allah maɗaukin sarki cewa makomarsu aljanna wa munzirin suna masu gargaɗin waɗanda yake sun saba wa hanyar Allah maɗaukin sarki cewa makomarsu wuta amma da can a dunkule suke an gane ko yawwa wa an zara ma'ahumul kitab mun sani cewa farkon manzanni da Allah maɗaukin sarki ya aiko shine wa annabu nuhu ko annabu nuhu shine farkon manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko shi shi yasa ma za mu ga cewa a hadisin shafa'a hadisin ceto lokacin da za su zo wato wajen annabu nuhu suna faɗa masa cewa kai ne farkon manzanni kuma da Allah madaukakin sarki ya aiko a lokacin da suke abin mutane suke neman ya zama ya shige gaba ya yi ceto akan wato tsayuwar da suke rana alkiyama cewa a yi musu hisabi ma kowa ya san inda wato makomarsa ta da cewa suna cewa sai ne kuma farkon manzanni to saboda haka mutane a kan musulunci suke daga baya ne suke sabani to bayan saɓanin nasu ne sai ya zama Allah madaukin sarki ya aiko da manzanni wato da annabawa suna masu bishara suna masu gargadi wa an dara ma'ahumul kitab sannan kuma ya saukar musu da wato littafi bil da gaskiya da ya kuma bainan nas fi makhtalafu fi dan ya zama wannan littafin ya zama wato kamar hanya wanda zai zama an yi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fi cikin abin da suka yi sabani a cikin sa wa makhtalafa fi ba waɗansu bane suka yi sabani cikin wannan littafin illal ladina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat sai waɗanda ya zama an ba su wannan littafin bayan hujjoji mu'ujizozi na Allah manzannin sun bayyana bayyana gare su bagayan bainahum saboda hasada shine ake bayanin cewa kamar yahudawa ke yahudawa da suka ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gashi nan tabbas manzo ne daga Allah madaukin sarki sai ya zama sun mujiri bagayan bainahum saboda hasada suke su a yadda suke tunani bai kamata a ce a jinsin larabawa Allah madaukin sarki ya aiko manzo ba sai zama hasada ta sa sun ƙi karɓar gaskiya tare da cewa kuma sun ga gaskiyar kuma gaskiya ce fa'ada Allahu na amanu ne ikhtalafu fihi min al bi izini sai Allah madaukin sarki ya shiryar da waɗanda suke sun yi imani wato kamar ya datar da su tun nan wajen shiryarwa a nan wajen shiryarwa ce ta datarwa Allah madaukin sarki ya datar da waɗanda yake sun imani ya zama wato wancan saɓanin ya zama su ba su faɗa ciki ba min alhaq bi izni amma da izinin sa saboda shari'a kala biyu ce akwai shari'a ta cewa za a nuna maka hanya in ya zo in ka ga dama ka bi wannan hanyar in ka ga dama kuma ka buje shine wa hadaina hun najdai wato mun shirye da dan adam hanyoyi guda biyu to saboda haka su waɗannan manzalin Allah madaukin sarki ya zama waɗanda suka yi imani ya shiryar da su shiryarwa ta wato ya datar da su lima salafofi cewa sabanin da aka yi su ba su fada cikin wannan sabanin ba wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ta farki wanda yake madaidaici to abin da ake so kenan koyaushe koyaushe idan za ka roƙi Allah ya shiryar da kai zuwa ta farki madaidaici saboda wato kalmomi ne guda biyu kullum muna roƙon Allah madaukakin sarki a sallolin a rakawoyin nan da kake yi na farilla raka'a goma sha bakwai sai ka karanta fatiha ta ce ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki madibici saboda tafarki idan ya zama tafarki amma ba madibici ba to wannan mutum zai iya kai shi halaka ma'ana zai kai shi halaka ne to kai ka hada guda biyu dole tafarkin ya zama tafarki wannan kana neman Allah madaukin sarki ya hanya nuna maka hanya hanyar kuma ta zama daidaitacciya ba karkatacciya ba to Allah madaukin sarki idan ya zama ya baka waɗannan abubuwan guda biyu ka tabbatar cewa ka tsira ka samu shirya shi yasa yake cewa siratan ladina amta alaihi wato shine tafarkin waɗanda yake tayi musu ni'ima waɗanda Allah madaukakin sarki ya mutu ni'ima su ne wa annabawa su ne siddiƙai su ne shahidai su ne kuma abin nan a su ne shahidai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin da kuma wato nagartattun bayan Allah to wannan kullum kake roƙo cewa ya Allah ya sanya ka akan tafarkin waɗannan mutanen gairar magdubi alaihim ba wanda kai fushi a gare su ba shine malamai suke cewa su ne yahudawa saboda Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin littafin cewa yahudawa ya yi fushi da su wala dhalin sannan ba haka farkin waɗanda suke batattu ba waɗanda suna neman hanya amma suka bace wa hanyar su ne wa nasara kamar yadda malamai suke faɗa saboda su sun nemi tafarkin nemi gaskiyar amma kuma sai suka bace da gaskiyar to kai koyaushe addu'ar ka musulmi cewa ya Allah ya shine da kai ta farki nagartacce wanda yake zai zama akwai nagarta a ciki na ganin kamar mun yi mintuna 45 yanzu za mu dakata a tun da farko ne in Allah yadda da washe gari sai ya zama mun ci gaba dama mun yi awa daya goma zuwa sha ɗaya ne to kasancewar yau farawa ce insha Allah ta'ala gobe sai zama daga karfe goma mun fara karatun namu da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da abinda kuma ya sanya abinda muka karanta abinda muka faɗa ya zama hujja a gare mu hujja gare mu ba hujja a kanmu ba kuma ya ba mu ikon yin aiki da daidai daga cikin abin da muka faɗa ya Allah ya datar da mu ya Allah ya karɓi ibadunmu ya Allah ka yaye mana masifu ya Allah ka bamu mafita a cikin al'amuran mu Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab laha Allahumma inna na'udhu bika min Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته